Tout au Niger, chers auditrices et auditeurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous du Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires. Merci pour votre fidélité. Je suis Rukaito Raman à mes côtés, Habiba Ahmed, pour la présentation. Bonjour Habiba. Bonjour Ruki, comment vas-tu Je vais bien, merci. On fait aussi un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio. À la technique, c'est Abdelkader Chombiano et Moussa Hassan à l'édition. Aujourd'hui, Habiba, pour divertir nos invités, il y aura de la musique 100% nigérienne, du loti avec les femmes du studio Kalangu, la page sport et le flash sans oublier l'écho des régions, la rubrique hebdomadaire et la culture linguistique. Dans la partie invitée du jour, nous suivrons un entretien avec la présidente du groupement féminin Hadinka Mata de Ingigmi dans la région de Dufa, spécialisée dans la transformation des arêtes et des têtes de poissons en aliments volailles. Chers auditeurs, installez-vous confortablement et ne changez surtout pas de fréquence. L'émission Le sur Kalangou, c'est maintenant. chers auditeurs, nous commençons avec le flash d'information et nous sommes aujourd'hui avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Ruki, bonjour Habiba. Bonjour Rafika. Alors pour ce matin, l'État du Niger a signé hier mardi 29 octobre à Niamey un accord de partenariat autorisant la société Starlink, fournisseur d'Internet par satellite de SpaceX, à offrir ses services de haut débit sur l'ensemble du territoire. Cette technologie va permettre au Niger d'avoir une connexion de très haut débit pour Sidi Mohamed Raliou, c'est une activité qui va permettre au Niger d'améliorer sa pénétration mobile et Internet. C'est également, a poursuivi le ministre de la Communication, une étape très importante tant pour la modernisation de nos administrations, de nos activités pour accompagner l'économie nationale et permettre à tous les acteurs économiques de travailler dans des bonnes conditions avant d'ajouter que la société va nous appuyer sur la sécurité mais aussi au niveau de la vérification de certain point. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a reçu hier à son cabinet une délégation du Fonds monétaire international conduite par le chef de division adjoint pour le département Afrique, M. Antonio David. La délégation du FMI a discuté avec le Premier ministre Zen de l'orientation des lignes directrices de cette mission qui porte sur la revue des programmes qui vise à renforcer la stabilité macroéconomique tout en jetant les bases de la croissance inclusive, également à promouvoir la résilience contre le changement climatique a confié à la presse Antonio David à sa sortie d'audience. Ils ont également discuté des perspectives à long et moyen terme de l'économie nigérienne pour atteindre les objectifs de développement, a ajouté Antonio, soulignant que les impressions sont très bonnes, les lignes directrices sont très claires et ils vont travailler ensemble avec les autorités du Niger pour pouvoir trouver un accord et conclure les revues dans les plus brefs délais. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a reçu hier une délégation tchadienne conduite par Abdraman Koulamala, ministre d'État des Affaires étrangères, envoyé spécial du président Mahamat Idriss Déby Itno. Dans une déclaration faite devant la presse, le ministre d'État tchadien a indiqué être porteur d'un message du président de la République du Tchad qui est la chargée d'exprimer toute sa solidarité dans la phase actuelle que le Niger traverse à la recherche de sa souveraineté et à la recherche de sa propre voie pour reconstruire le pays. Au cours de cet entretien, le chef de la diplomatie tchadienne a aussi abordé avec le chef de l'État nigérien les questions sécuritaires puisque ces questions sont à l'ordre du jour et le renforcement de nos relations bilatérales. Et voilà pour le flash aujourd'hui. Merci Rafika pour toutes ces informations. Pour rappel, nous suivrons un entretien avec la présidente du groupement féminin Hadinka Mata de Ingigmi dans la région de Dufa, une instructrice spécialisée dans la transformation des arêtes et des têtes de poissons profit tiré en aliments volaille. Mais nous allons bien nous installer d'abord avec le titre Zebanakwe de l'orchestre Toubal de Dosso. Le Mustafa phare de l'orchestre Toubol de Dosso, une chanson à travers laquelle les regrettés derniers fait l'éloge du tambour traditionnel du sultanat de Dosso qu'on appelle Toubol. Dans la chanson, il expliquait l'importance de ce tambour et les conditions dans lesquelles il résonne. Oui, Habiba, en effet, il ne résonne que pour informer la population de la disparition du chef traditionnel ou, le cas où ou au cas de son intronisation. Il faut le dire, cette chanson qui est un chef-d'œuvre a permis à la nouvelle génération de comprendre le terme Toubal de Dosso. Retour au studio après le titre Zebanakwe de l'orchestre Toubal de Dosso euh, pour écouter la première partie de l'entretien du jour. Pour rappel, c'est avec la présidente du groupement féminin Mata de Njinjimi de la région de Difa spécialisée dans la transformation des arêtes et des têtes de poisson en aliments volailles. Dans cette partie, Madame Echetou Bintou Amadou nous en dit plus sur ce qui les a motivés à commencer cette activité, la façon dont se fait la transformation et les petits profits. Elle est toujours au micro de Abdullah Mena. aiki mu sarrafa kan kihi da ƙayayuwan shi sai mu maida shi abincin kaji. Ku nawa ne a cikin ita wannan kungiya ku da ake kira da haɗin kan mata? Wannan kungiya mu da ake kira haɗin kan mata mu ɗari ne muke cikin wannan kungiya mu. Dukan ku mata ne ko akwai maza? Babu maza mu dukan mu mata ne. Mata aure ne da zawarrai kawai. Ba 'yan mata? Ba 'yan mata. Me yasa kuka zaɓi wannan sashi na sarrafa kan kifi da ƙayayukan shi domin ku maida shi abincin kaji ne? Abin da yasa muka zaɓi wannan kungiya ce gare mu muka zauna muka yi lissahi muka yi nazari wani irin aiki ne ya kamata mu huddo a cikin mu, ƙasanmu mu ya je gaba kungiyar mu ma ta je gaba mu mata mu bunƙasa dan shine muka zauna muka yi shawara muka ce mu zabi wannan harakan kan kihi da ƙayayuwan shi mu sarrafa mu maida shi abincin kaji alhamdulillah a cikin wannan yankin mu wannan na gingime ana samun kan kihi da ƙayayuwa akwai albarkan kihi kihi ana ɗauka a nan wannan ƙasar mu ta gingime ana fita ta da ita Najeriya dan shine muka zauna muka ce to mu ɗauki wannan aikin mu sarrafa kan kihi da ƙayayuwa da kuma inganta rayuwar mata mata da zaure ana cikin wahala da mu matan auren da zawarran duka rayuwa yanzu sai a hankali tunda muka zabi wannan aikin yanzu alhamdulillah mun rufa ma kanmu asiri mun rufa ma mazajen mu kuma aikin namu alhamdulillah yanzu kai yana bunƙasa ɗari bisa ɗari har matakar wanda yanda ban ma ne shi. Shin ko za ki iya yi mana ƙarin bayani bisa kan yadda ake sarrafa shi kan shi kan kifi da kuma ƙayayyukan kifi domin kuma ya shi abincin kaji din? Eh to muka taimi wajen 'yan kihin muka sai ƙayayuwa da kan sai mu zo gida mu zauna mu 'yan ƙungiyar namu kaf sai mu zauna mu gyara mu tsine mu tsince sai mu je elevage akwai magungunan da muke siya na kajin wanda yake ba ma kaji karhi in muka sai magungunan wajen imi elevage sai mu zo gida an muka zo gida kenan mun tsine wancan mun gyara sai mu haɗa mu cakula mu sa a cikin mashin in mu sai mu markaɗa muka markaɗa kenan duk wanda ya sai an ɗaya ka sai an biyu ka sai ma an ka ji daɗi zaka zo ka sai biyu in ka sai biyu in ka ji daɗi zaka sai uku yana ƙara albarkacin kaza kuma yana haifar da da diya nan ma albarkaci ya sauka kaji sosai ma suna girma don saboda yanzu wata kaza za ta yi kwai goma goma sha biyu wannan za ta yi fiye da talatin za ta yi ishirin da biyar za ta yi talatin kuma cikin kwan ɗaya ba wanda zai ɓaci sha ma Allah da yadda suka hau bisa kwanna haka za su kyankyashe shi. To kamar da ke ɗazukin yi batun kuna sa su a sashe-sashe bancin kun sarrafa waɗannan kayuka da kayu na kifi domin kuma maida su abincin kaji nawa nawa kuke sayar da sashe. E to duk sashe guda muna sai da ɗari biyar muna sai da naira dubu kowa daidai ƙarhin shi yake saya wanda ya bamu ɗari biyar sai mu ɗauki ɗaya mu bashi wanda ya bamu naira dubu sai mu ɗauki biyu mu bashi. Kuma kamar mutane suna zuwa suna saye? Sosai mako da ne gaskiya kam a saba da mu mun sha wuya. Don wani lokaci in muka yi ma sai a ce kai yo kun san miye ne abin nasu kan kihi ne da kayayuwa. Yo haka ne mu ma da kanmu mu taimana mu daka mu bada wasu ke ta kai ba sa sa komai su kuma ba su san akwai sinadaran da muke sawa ba. To sai wani ya sai so ɗaya sai ya ji daɗi sai ya zo ya ce mana wance ai sata ai yau da na zo na sai wannan sinadaran naku na kai na zuba ma kaji na haɗa musu da dusta wallahi kaza ta biki ga irin albarkacin da ya sabka ba shi kenan daga wannan sayan ɗaya ne har kowa ya gane waje waje ake zuwa ana siya cikin garin nan namu na gigime to dama shine tambayar da ta zo akan gaba kaman ina da ina kuma bancin nan gigime kuke kaiwa da waɗannan abincin kaji da kuka sarrafa a ƙungiyar ku domin ku sayar to alhamdulillah a nan cikin jihar tamu ta gigime ana zuwa ana saya muna kaiwa nan makwabciyarmu ungurti muna kaiwa nan mu difa muna kaiwa maradi muna kaiwa zandar muna kaiwa nyame hatta makwabciyar makwabciyarmu tari muna kaiwa inda dai bamu samu muka ketare muka shiga ba sai Najeriya kuma sha ma Allah Najeriya ma Allah ya bamu ikon shiganta to kamar misali yanzu idan kuka aika da sakonnin nan zuwa waɗannan garuruka da kika yi bayani akai kamar ya ake masu ci su samu wannan abinci dama muna da mutumin

wanda zai saida mana yanzu harakan zamanin telefon ne yanzu a nan muka ba ma masu motoci kananan mota mun yi koli mun rubuta komi da komi daga an kai bisa za a sa mana kenan duk inda za a yi ambuwa ga sunan mutumin kuma ga sunan garin kenan muka haɗa da kuɗin mu da mil haka muka ba ma dan nan ya kai bis kenan kar in ya kai kawai sai mu yi telefon mu ce ka ka ɗauki koli shi kenan ya tayi ya dauka kenan komi gashi nan deja mun gaya mun shi ma sai ya saida kamar mutanen waɗansu garuruka da kuke aika musu da waɗannan sakonni suna kiran ku suna kuna cewa abin yana yi koya batun yake. Allah mun gode mishi tun da muka fara wannan sana'a wallahi sai dai galaban yabo muke samu alhamdulillah duk wanda ya aiki da shi sai ya ji daɗin shi wallahi suna ta mana yabo suna ta mana godiya ɗari bisa ɗari wa. To kaman da ke haraka ce ta ƙungiya, akwai wani kes da kuke yi idan kun sayar da wannan abinci na kaji. Cikin mu mata ɗarin nan muna yin kes duk sati muna zuba ishirin sefa in naira ne muna zuba naira ɗari biyu kenan in mutum ya yi aure hakan akwai aure za a haɗa kuɗin nan a bashi in aihuwa ne ma za a haɗa kuɗin nan a bashi kai ma ran da naka ya tashi za a maka in mutuwa ne ma za a haɗa a bashi amma shi mutuwa mun hudda shi daban shi mutuwa ba bashi bane a sauran bashi ne kenan kai ma an naka ya zo za a maka wata ɗaya ne sati hudu ne za ka maido eh, sai a ba wani mai so sai a bashi tunda kuka fara wannan sana'a na sarrafa kai da kuma kayuka na kifi ya wannan lamari ya sauya rayuwar ku. gaskiya yanayin rayuwar mu a wannan shekarar na bana ta canza Allah ma Chad albarka zuwan kihin nan mun shi daɗin shi wallahi ya kai ma mutanen da suke sai da kihi domin da waɗanda suke shiga suna fidda kihi da wanda suke kai banda suna sai da kai ina ganin wuyan mu daidai yake don alhamdulillah ba wani dan kihin ba wallahi in ka kawo kihin ka bashi da kayayuwa bai san yadda zai yi da shi ba to alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma wannan lakcar inda ta fuddo mana kihi C'était la première partie de l'entretien du jour, chers auditeurs. Avant de continuer, nous allons souffler à musique avec le son d'un jeune guitariste d'Agadez. Lui, c'est Adam Mohamed. nom d'Adam Lemek est un talenté guitariste qui milite pour la promotion de la paix. Il regroupe les jeunes de la ville pour se retrouver au courrier des Teloa les soirs pour prendre du thé et profiter du zéphyr durant cette saison pluvieuse. Selon lui, c'est le moment idéal pour changer de mentalité, la mentalité des jeunes et leur inculquer des valeurs culturelles. Alors poursuivons avec notre émission. Dans la seconde partie de l'entretien, Aïcha Bintou Amadou revient sur les avantages de cette activité et les difficultés rencontrées. Elle lance aussi un vibrant appel à l'endroit des femmes de ne pas rester sans emploi pour une vie meilleure et aux ONG et les autorités locales de leur venir en appui pour continuer à mener leur activité en toute sérénité. Elle est toujours au micro de Abdoulaye Mena. To alhamdulillah gaskiya mun samu nasara diya tunda muka kafa kungiyar nan wani ya sayi fili wani ya sai kare wani ya sai kare ya gina gida wani atta da mota wannan nafe ya saya kama uwayenka kama dan uwanka miji ya in baka da zaka fudda kai diyanka ba su kwana da yunwa kai baka kwana da yunwa alhamdulillah kenan to dukkanin waɗansu nasarori suna kuma tare da matsaloli shin ku menene naku matsalolin a cikin wannan aiki naku eh to gaskiya in dai muka samu ƙarfin gwiwa kai ko wani maraya haka ma kana iya tallafa ma wani mai ƙaramin ƙarfi matsalan da muka samu da fara an tsantsangwame mu ta ake a'a wannan babbar taku ta tattara ku cikin gida ba ta koya musu komi ba su iya komi ba duk wanda yake huce a zagin mu yake ta suke a'a ina aka taba yin kashi da kai ya sarrafa abincin kaji wannan ya zage mu mata wancan yi ake yi ake faɗi ake kawai mu kuma muka ci gaba da aikin mu kan mu yi aikin nan sai da muka sha wuya muna yi muna da kyar muka samu kan zaren da muka samu muka haɗa har su da kansu yanzu yanzu ban mu suke ya bangaren kaman kan kifi da kayukan su ba matsala ha alhamdulillah da su ba matsala da da farin kyauta ake ba mu amma yanzu da suka gane kayan kuɗi ne wallahi su ce ku kawo kuɗi sai su sai da mana in su hana mu su san yanda za su ba sai dai su zubda kenan dan ne dole su sai da mana wallahi yanzu ko sai aka san darajan ba a Najeriya ba a nan gegi mai ma yanzu an san darajan kanki don saboda wannan sana'a da muke mutane da yawa ba ma mata ba maza ma sun bibiya ta suke aisata binta ki gwada gwada mana yanda ake ke kungiyar nan zamu zo mu shiga muka ce a'a mu kungiyar mu wannan ta riga ta cika mu muka ce musu da lokacin da muke wannan mu ne mahaukata ko dauka mu ne ko dauka wawaye yanzu ya zamu ku gwada muku in muka muka gwada muku abin da ba shi bane muka fita daga ra'ayin su kawai muke ra'ayin mu mu cikin mu menene yanzu kiran ki ga kungiyoyi masu zaman kansu cewa da proje proje dan ganin sun kawo tallafin su gare ku saboda aikin ku ya ci gaba bai tsaya ba mu dai yanzu kiran mu a kungiyoyi kungiyoyi proje proje yanzu yanzu mu gaskiya muna son proje ma ta zo ta gani wannan aikin da muke mai kyau ne ko mara kyau ne muna son proje ma ta ba mu haɗin gwiwa ta tallafa mana da cewan wasu kaya haka ko wasu jari haka kamar kaya yanzu muna son yanzu wannan mashin inda da kanshi ma wajen dubu ɗari a da ne ma muka sai dubu ɗari yanzu komai ya tsada yanzu wani lokaci za a ce dubu ɗari biyu ma yanzu ka gani muna son wasu kaya wasu taburmomi wasu tamfal kwama ma ne yanzu haka inda muke ma gaskiya bayya daukan mu kenan muna so proje ta dan tallafa mana da duk abin da ta samu kenan proje in ta shiga cikin mu abin namu zai bunƙasa ya shi na dama ƙarfi su kuma bangaren gwamnati din nan me zaki gaya musu tunda akwai shugabanni wakilan gwamnati a nan gegime kiran da nake ma shugabannin gwamnati wanda suke nan su ma suna zuwa su gani wannan aikin da muke kenan ya kamata su ma su zo su shiga wannan aikin su gani aikin da muke in suka gani aikin da muke su da kansu ma suna iya kama mana ba wannan aikin ka kaɗai ba in muka samu gwamnati ta kama mana tana yiwa a ƙirƙiro mana wani aiki ma kahin ma project ta zo tunda su suke tare da mu mu faɗi tare mu tashi tare kenan kahin project ta zo ma ya kamata su zo su ga aikin da muke su kama mana su kuma bangaren al'umman garin gegime wanda da suke ganin kamar sana'a ba wata sana'a ba ce me zaki gaya musu yan garin gegime da suke ganin sana'a ba kamar sana'a ba ce ni ba abin da zan gaya musu in sun ga mutum yana abu karka ce mutumin nan bai iya ba ko kuma gashi gashi ka sa mishi ido in zu bakin ka in zai fidda kalma mai kyau ya furta in baka iya aka ce ka ma bakin ka ko cikin Qur'ani haka aka faɗa amma sosai da farin gaskiya sun ga wauta amma yanzu alhamdulillah su da kansu ma yaban mu suke menene kiran ki ga mata waɗanda ke zaune a gida babu sana'a wayanda suke da maza kuma suna jiran a kowane lokaci baban yara ya kawo. Ni kiran da nake ma mata 'yan uwana wanda suke zaune cikin gida sai dai su zauna baba ya kawo. Zaman banza yanzu ba zama bane. Yanzu mu nan jihar mu ne ka je wajen Maradi ka je wajen Najeriya wa billahi lazi duk wasu hulla wasu sakoki da kake gani matan da ba sa fita da rana sai da daddare ma so ɗaya a wata su matan kuble duk aikin hannu mata suke. Namiji ba kullum yake yake da ba ta kai in kana sana'anka a cikin gida shi namiji wata rana akwai wata rana ba shi halin kasuwa dama ba kullum ne mutum yake da kenan ran da mijinka bai da kai kana sana'anka kenan asirin ku arhe ka siyo ka kawo ka zuba a cikin tukunyanka ku dawa ku ci da yaran ku ran da Allah ya bashi kama zai taimaka maka dan ne ni kiran da nake dan Allah dan Annabi zaman banza yanzu ba lokacin shi bane mata yan uwana kar ku rena sana'a kar ku rena aiki ku tashi tsaye tsayin daka ku yi aiki sana'a ba mace ba namiji ba yaro ba babba yanzu wani sana'a da mace take namiji bai ma iya yanzu ka dai ka gani in ka tafi ma wajen su Lagos din nan mace ce za ka gani ta mai kugu manya manyan tsakanin Kano Lagos mata ne suke danna mota to wannan ai sana'ar maza ne amma gashin direwacin shi mata ne Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou et vous n'avez rien raté. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission en streaming sur notre site web www.studiokalangou.org. Et c'est l'heure de la rubrique environnement qui reçoit aujourd'hui le lieutenant Mamansani Sani secrétaire permanent de la commission foncière du département de Tessawa, qui nous parle du couloir de transhumance internationale qui traverse les deux départements sur une longueur de 251,3 km à partir de la frontière avec le Nigeria jusqu'à notre région des Inders, avec seulement deux puits pastoraux, six heures de pâturage et neuf mares temporaires. Selon lui, ce couloir est confronté à des contraintes telles que la casse et l'enlèvement de balises, l'insuffisance des points d'eau, l'absence de délimitations biologiques par endroit et l'envahissement par des espèces envahissantes terrestres, entre autres. Il lance un appel aux agriculteurs et éleveurs à plus de prudence et à une cohésion sociale. Le micro de Moussa Salé. Eh, abin da ya shahi birtila na farko dai zan sanar da mutane eh, su san birtila sun kashi kishi-kishi har kishi uku eh, akwai birtila wanda ake cewa na ƙasa da ƙasa wanda suke hitawa daga wata ƙasa su ratso ƙasanmu kuma su huce su yi gaba akwai birtalin da kuma ke cira daga babban birtalin nan ko shi taimaki yaya ko su wata mashaya sai sahu na uku na birtila wanda suke hitawa ko daga gida daga gari sai ni wata mashaya ko makiya ko ko wani daga gidan shi ya cira burtali ya tahi zuwa ta makiya ko mashaya a dokance e, akasari duka wannan burtuloli da ke da kwasi in ce suna cikin matsala wadda ba karama ba musamman yawancinsu da an ci su watakila wanga babban burtalin na kasa da kasa shine wanda aka sama da ladalai shine dai wanda ake cewa yana cikin kwatamta kwaɗin nashi ko da yake shi ma yana cikin matsala sosai Eh, saboda akwai wuraren da za ka gani ana cin shi duk diladilan da ke da kwai ko wani wurin ma za ka gani dan diladilan an hashe shi shi dai ga babban burtali wanda muke ma na ƙasa da ƙasa ya eh, tsawon shi eh, kilomita 251.3 ya taso daga iyakanmu da Najeriya daga wani yanki da ake cewa wani gari unguwar Jibo. A nan wajen yana halshe biyu. Eh akwai wanda in ya ratsa don gwamna mai tahiya e, ya bi ta wajen su banikin nan ya tunkari shi ne zai ta wajen durgun eh, gurgun gawo. E, kuma halshen guda shi ne wanda zai zawa ya biyo ta wajen makiyaya kamun ya bi wannan tafkin da ake ce ma malali na babaye daga nan wurin gashi nan ya yi arewa. sai hawa can hawa rijiya ta wadda ake cewa ta amazgalan wadda take iyaka tare da ƙasar tanu burtalin na biyu wanda dan kaɗan ne yake taɓa mu daga nan yamma na ƙasa da ƙasa shi ma na tasawa daga wajen balbaje ne ya ratso cikin ƙasar mai ya bi wajen kanan bakashi zai dan taɓa mana wajen daga nan yammacin tasawa daga nan wura kuma sai shiga cikin ƙasa age su kuma yan age sai su ɗauke shi sai ta halcin iyaka da najeriya shi wanda ya taso na farko babban bartalin na ƙasa da ƙasa in ya hito daga Najeriya kin kene yana yana ratsa tasawa ya shiga can sai ya shiga kasar Tano kene ya shiga can cikin kasar da Margu dangance da wannan matsaloli da ka bayyana kamar zamu isa nan akwai wasu matakai da halin yanzu kuke kuka dauka domin ganin cewar an kara kyautata wannan burtulan wanda halin yanzu suke fuskantar matsalar tabarbarewa ba lalle cikin matsalolin akwai na ɗaya wanda ake cin su da ake yi na biyu kuma matsalolin da ake fuskanta shine wannan diladilan da aka sa eh, masu gonaki wanda suke karya su eh, wasu kuma suna suna tuke su ma suna sake gusa su e kuma matsalar da muke fuskanta shine akadi ba akasari duka wannan mai burtalin na ƙasa da ƙasa mamaye suke da wannan hakkin na wanda bisa shi ba su amfani da shi wanda ake ce ma tambun jaki shi shi shine ya zama wurin bumbusashen kuma ana bi wuna ana dan kiwo a kan shi kenan dangance da wannan matsalolin da muka fuskanta to an daulalle matakai e na farko akwai zagaye akwai kwamitin hilaye na department da ake cewa kofodep tare da haɗin gwiwa kwamitin hilaye na da'ira akwai kuma kira da muke yi ga masu hannu da shuni su ma muna neman tallafi a gare su e eh, birtalin da Allah bai sa aka sa mai diladilai ba to muna nan muna dibawa da kamawa da'irori e mu gani da ma'aikatan bariki yadda za a kirkiro su kundaye domin a samu damar na ɗaya inda ba diladilan a sa diladilan e, na biyu kuma inda ke da gurɓataccen hakkin na wanda ke hanawa a ci shi shi ma nan a samu masu hannu da shuni wanda za su dafa domin a yaƙi da shi don wurin ya zama na eh, ingantacce hakki mai kyau ya hito kuma ya ba da bisashe damar amfani da shi wani bi rishin ruwa abu kan hanyar ma yana sa bisashen su barbi e, nan ma muna nema ga masu hannu da shuni hanyoyin da za a kakkafa wasu mashayar ruwa akan bisa wannan burtali na ƙasa da ƙasa wanda zai ba dabbobin damar bi wanda in sun zo kaga za su tar ruwan sha su sha kuma su tafi su kansu makiyaya kan a ƙetara a rika bi wurin ma'aikatocin musamman abin da suka shafi ma'aikatar kiwon lahiyar dabbobi a diba lahiyar dabbobin ku a muku allurai akwai wasu kartoci da katin da ya kamata a yi kan a shiga mu mutatin ka ta cikakken ɗan kasa makiyaye makiyaye ne ba mahwaɗaci ba a kiyaye amfani da wasu kayayyakin da na ɗaya doka bata lamanta da su ba yau kai makiyayi ba hujja ba ce a cince ka tare da wasu kayan maye ko ko dauke da wasu makaman kenan wani abin zai faru a can ba kai ka yi shi ba mai ganin ka da wannan wasu makaman na hada kana iya ja ma kanka matsalar da za ta jime ma illa kuma shi masu busashe su kasance duk masu tafiya da busashen mutane ne wanda suka mallaki hankalin kansu a daina ba yara kankana ta da dabba wanda bai mahallaki hankalin kanshi ba. kamar ko akwai wani kira da ke gare ku zuwa ga su kansu ainihin masu gonakai da ke bakin birtilla haka. Eh sanin kowa ne amfani ya kawo sanin kowa ne gona kai ba a sake su ba. kenan shine na ɗaya kiran da ke gare ni musamman fannin manoma a gaggauta gyara amfanin gona e kuma ina kira musamman su kansu ga kumjoyin makiyaya a rika sanar da danginsu da ke can dajin kiwo na arewa wace matsala yau muke fuskanta musamman makiyayanmu da ke nan kudu e za ka gani in ka kare aikin gonarka sai ka kiri wani makiyayinka da ke can arewa Wani sabko da busashenka ka zo ka sasu nan cikin gona kenan muna kira na ɗaya e ga masu busashe matsayin ba a saki gona kai ba to kada a kuskura ko da ka ce ka sa dabba kuma akwai wasu tabi'o'i da mutane suke yi nan za ka gani suke sawa makiyayan ma in sun taho za ka gani wani mai gona in ya ebe amfanin shi ce mai mutum ya zo ya sabka cikin gona shi duk in banna ce ta abkuto a tunkari hukuma mafi kusa domin a sami sulhun wannan banna da aka yi kuma doka abin ta tattana da bisa harkar banna in an yi banna a shi a gano kan ai ramko haka ka'idar ta ce wanda aka ma banna da wanda ya banna sulhunta tsakaninsu in sulhun bai yi ba sa'anan sai su tunkari mai gari ko har ɗansu mafi kusa inda aka yi bana a nema a sulhun tasu in sulhun bai yi ba sai a taimata takara ta gaba ita ce gidan sarki eh daga gidan sarkin nan ma tana yawa in sulhun bai yi ba sa'annan sai a tunkari gidan shari'a wanda kuma duk ko ina aka je in gidan sarki sulhu ya yi to akwai takardar da ake cewa takardar sulhu sai a rubuta takardar sulhu eh, a ƙarshe akwai kiran da ke gare ka ko za ka yi zuwa ga makiyaya da manoma in banna ta abku a rika bin hanyoyin da suke na sulhu eh, a daina ramo gayya eh, mutum ka daina ɗaukar hukunci da ƙashin kanka Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire environnement. Marquons une petite pause musicale avec Fé Hamsou Garba. cantatrice légendaire et reconnue au Niger et dans le monde entier par ses compositions uniques, elle chante les sujets d'actualité tels que le mariage précoce, l'amour de la nation, la, euh, la politique, les hommes qui ont marqué l'histoire du Niger. La chanson en hommage à Maman Garba décédée montre l'amour qu'elle a pour la culture nigérienne étant donné que fait Maman est le pionnier de la culture nigérienne. La légendaire nous a quittés au moment où le Niger a besoin d'elle pour ses chansons très engagées et patriotiques. Après cette belle sonorité, on entame la rubrique reportage des régions, n'est-ce pas Habiba Oui, Ruki. Les trafics de stupéfiants prennent de l'ampleur ces derniers jours dans les départements d'Arleta. Les trafiquants utilisent du divers astuces pour acheminer leurs produits vers la destination prévue. Pour en savoir plus sur cet état de fait, notre correspondant à Arlit, Gungu Mohamed Dantani, s'est entretenu avec le directeur départemental de la police nationale d'Arlit, le commissaire du fusionnaire Tassu Ibrahim. Voici son reportage. ranka ya daɗe komisar divisionaire yan kwanakin bayan nan ana ganin yawaitar kamun kwaya da ake a cikin gundumar arle wani sharfi za ka mu dangance da kama kaman da aka yi na kwaya kwanakin ba mun yi wata sabga wadda muka gwada magabata kwayar da muka kama e bayan mun kama wannan kwaya da kwai kuma wata wadda muka samu can bas da police su shigo arli ta hanyar agadas wadda ta kumshi wiwi allo bakwai wanda yake da nauyin kilo hudu ba kwata sannan sai tramadol da dubu wanda dukkan su cikin taya aka sanya su dan dai su ɓadda hankalin mu masu wannan control bisa wannan hanya su samu su wuce wannan yana daga ɗaya daga cikin dubarun da masu safarin miyagun kwayoyi ke yi Shin wai masu sarandin kwayan nan kun gano da wasu dubaru ne da suke amfani da su suna shigowa da wannan kwaya har Allah ya sa kuma kuke samun sa'a kuna caɓe su? wancan sabga da muka yi kwayar da aka kama cikin tukkun fencir ne aka sanya ta da kwai wata kwaya da muka kama ita ma wadda cikin sabga armi aka sanyo motar da ta dauko kwaye kun sa duk lokacin da za a cewa wannan ne kwartaji ne na armi an zo bakin ma'ikwanta da dai sun gane cewa na armi ne ba za a tsaya ba a yan dogon bincike to sun so su yi amfani da wannan dama don su samu su wuce da ita to ran kai dade illa wa'annan dubaru akwai wata dubara ta musamman wadda kuka gano da ita da kwai awan da ma ke zuba kwaya cikin cikin su mun sha kamawa a nan ne ba so ɗaya ba so bi ba awan da suka yi kokarin wucewa da ita Allah ya ba mu sa'a mun samu mun fahimce su mun kai su likita aka gano cewa lalle suna da kwaya cikin cikin su kuma nan ne suka hiddo ta kenan dukkanin abubuwan ga da na zana dubaru ne awan da masu safarar miyagun kwayoyi ke yi dan kwayan nan da suka dauko. sun samu sun kai ta inda suke so to misali komisar dangance da yawaitar wanga al'amari shin wani kokari ne kuke nan kuna yi kuma wani irin gudunmuwa kuke nema wajen al'umma domin ganin an samu murkushe wanga bala'i wanda zai iya kawo cikas ga matasa ma musamman. muna yin bakin kokari insha Allahu tare da taimakon jama'a harka kwaya abu ne wanda yake da illa sosai musamman ga matasa wanda yana da kyau a ce kowa ya yi bakin kokarin shi dan mu ga mun shawo kan wannan ne matsala ko da ba a tumbushe ta ba ɗari bisa ɗari ya zamanto mun yi kokarin abin nan ya ragu fiye yadda ba a tsammani. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est l'heure du sport et nous sommes avec euh, notre chroniqueur sportif du jour, Hassoumi Grouza. Bonjour Hassoumi. Bonjour Ruki, bonjour Abiba. Bonjour Grouza. Bonjour. Alors Grouza, la Fédération nigérienne de badminton a organisé son assemblée générale élective. Oui, le président Abdoulaye Hassan Issoufou a été plébiscité pour un nouveau mandat de 5 ans. Le badminton est une discipline qui fait son petit bout de chemin. Le nouveau bureau entend mettre en place une politique de formation des formateurs, organiser le championnat national et scolaire afin de ramener plus de jeunes à la pratique de cette discipline. Ce sport compte actuellement plus de 392 millions de pratiquants selon la Fédération mondiale de badminton. Ce sport est le plus populaire en Asie. a mis en place dans le département de Gazawa d'un club de football. Oui, Abiba, les autorités et la population locale ont mis en place une équipe de foot dénommée Kaura FC de Gazawa. Objectif selon les intéressés, promouvoir le sport euh, dans le département de Gazawa afin de rassembler les jeunes passionnés du foot et faire de cette équipe de foot une référence au niveau local, mais également au niveau national. Pour finir, Gourouza, nous allons à la découverte d'un athlète nigérien. Oui, son nom c'est Ousmane Seydou Ousmane. Il excelle dans la course de demi-fond. Âgé de 18 ans, il mesure 1m114. Ousmane est un fruit de l'INJS et son but ultime est, représenter, c'est de représenter dignement le Niger dans les compétitions internationales. Tout récemment, il a remporté les 5000 mètres en 15 minutes 10 secondes lors du championnat national d'athlétisme tenu à Niamey. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza pour cette page sport. Merci beaucoup. Chers auditeurs, il est 11h passé de 43 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Ruki, tu nous présentes qui ce matin Une brave femme, Habiba, dénommée Haja Ramotou qui est dans la vente des têtes d'animaux cuits communément appelés malkou. Hajaramoto exerce cette activité depuis environ 25 ans, un commerce qui lui permet de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. Suivons plutôt son portrait réalisé par notre reporter Haruna Ibrahim. Hajjiya mutu matashiya ce 'yar kimanin shekaru 45 wacce aka haife ta anan gundumar garin birnin Kwanne ta yi fiye da shekaru 25 tana sana'ar sai da mulku a nan garin birnin Kwanne ta gaji wannan sana'ar ne daga iyayenta Hajjiya mutu ta sami rufin asiri a cikin wannan sana'ar ita ce jigo a cikin dangin nasu ta yi fice a cikin wannan sana'ar Kwanne da kewayen ta samu kuma yabo daga ma'aikata da magidata na garin birnin Kwanne ta yi ma studio Kalangu ƙarin bayani akan amfanin da ta samu da kuma kalubalen da ta fuskanta da kuma fice da ta yi a cikin wannan sana'ar. Ana iya kai shi kaga ta yi ishirin zuwa ishirin da biyar. Insha Allah an samu nasarori masu yawa. Akwai dabbobi sannan kuma akwai wasu hilaye haka. Kuma duk cikin karkashin sana'ar mulku da Allah ya sa mata albarka. Cikin sana'ar mulku an wanke 'ya'ya da dama cikin su kuma an yi musu lalura sun aihu an yi musu biyan bukata. Wani abu na dan waye tashi cikin sana'ar mulku Allah ya shiru asiri kuma a yi ta ƙari. Mun gada da sana'ar mulku tashi mun ga ana yi kuma mun ga riba da tabbasuwa. Ga 'yan shekarun gari akwai kalubale cikin ta amma ga shekarun baya da an kai mutum yana iya dawa fiye da kai shidda bakwai har takwas cikin lokaci guda sai a sayar su amma yanzu kai biyu ka dawa ko uku sai kai ta yawo da su kai ta yawo da su ba samu an ka da ba dai in dai an ka ce malku tun da ma wani waje da kaji ma misali wanda ana hira ina son malku sai a ce inda malku ka so sai ka ta wajen jara mata mai malku bakin kasuwa insha Allah da ka to wurin nan ka samu malku ko wani iri ka so kuma malku duk wanda ya saye shi sai gobe ya dawo wani kwastoma nata mai suna maga wata ya yaba yadda malkun ta yake malkun da take yi anan da ke yawan kwanne ina ganin da waya ka samu wannan mata malkunta ce ya samu cikas kuma tana da kyakkyawan mu'amala kuma tana maraba da duk wanda ya zo wanda ya zan kiliyan dinta saboda haka tana da kiliyan sosai akwai masu aikin hannu da kuma ma'aikata masu abin hawa suna gari kai har dai gosa lama ana yi dangance da malkon akwai ma'aikata gari ta wanda abaya gari ta wanda ta hissuwa ma gandu suna nan suna yawo cikin kasuwa suna sai da malkon ko kurun kwambala an ka zo inda an ka ce ai takara insha Allah na san za ta zama promen ma ita ma wata mata mai sunan Salamatu ta bayyana yanda al'umma ke tururuwar sayan malkunta hajjara mata gaskiya ta iya mulki duk garin kwannan gaban wanda kaita kai ta iya malu ta kokari bisa kan sana'atan saboda har da wani waje irin su lela nan dai ma'aikatan nan su ya tuwa sayi ne saboda tsananin daɗin shi Portrait de Hajia Ramatou réalisé par Haruna Ibrahim. Bouclant ensemble notre sélection musicale et cette fois-ci je vous propose le titre Lobotou de Maliaro. faruni mali yaro ina waka irko iwadu kodoro lao wokawa de fulli sedaino yanda bai zai i Inte balka na furtabi Tu wardu foi de quoi parle le loti d'aujourd'hui d'aller passer par méconnaissance des, des préceptes religieux, les parents ne prononcent pas les noms de leurs enfants nouveau-nés avant la célébration du baptême. Les ex-femmes du studio Kalongo nous édifient à travers les loti d'aujourd'hui sur ces croyances longtemps assimilées à la religion musulmane. Écoutons-les. a gidan nan wa alaikun salam ke gora ke ce shigo mana gaskiya akwai zahi yau gora ya kike lafiya talo kamar yadda kika sani ne na gode Allah to ke kuma me ya fito da ke cikin wannan ranar na wuto daga gidan kawan nan tawwa laila aihuwa ta yi jiya kin san kenan na ta yi ne da ummata barka ah masha Allah wannan labari mai daɗi to ai dai kin san dai wannan dai ba ya sa ba dai ki hito rana kirkirin ga ki je ki mata barka ba kya bari ba sai da maraice wallahi kina da gaskiya amma kin sani yau ɗaya ne nake da dama sai na ce bari dai in ta in hidda bisa kaina mm, kina da gaskiya to me kika samo mini gora babu wani labari amma kin san ko me me gaya mini bani nan ga gane yaran zamanin nan ban gane ba me kike nufin cewa gaya mun dan in gane ki. Kin ganda da muke yara, sai bayan biki muke fara kiran sunan yaro, kenan kwana bakwai bayan aihuwar shi. Amma yanzu tun ranar da an ka aihu aka fara kiran sunan yaro kuma hal ma wai a gusa ranar biki a kai ta har gaba. To ke yanzu kina ganin hakan bai dace ba? E mana a gani na mutane ya kamata su bi galgajiya da al'adunmu kuma da sharuɗan addini. To hakan ba daidai ba ne. Kina gama addini da kuma al'adu. Ban gane ba, ba addini ne bai ce ka a kira sunan yaro sai ranar bikin shi kuma a girmama ranar da an haihu kamar sai bayan kwana bakwai nan tak a yi suna. A'a, shi yasa na ce miki kina gama addini da gargajiya. Kisan da ko shekaran jiyan nan mun yi hira tare da wani malami bisa kan wannan zancen. To kwatanta mini me ce? A cikin addininmu ana iya kiran yaro tun ranar da aka aihe shi kuma ana iya gusar da ranar suna. Sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta ce da ana iya yin biki ranar bakwai bayan aihuwa. Bahabu wani hadisi ko kuma aya da yake hana gusar da ranar, biki. Wani bi akan samun mutum bayya da kuɗi na sayan rago kuma kin san da an ce a cikin Ƙur'ani. Allah bai ya ɗora ma bawansa nauyin da bai iyawa. kenan kin gani gusar da ranar biki ba wani laihi ba ne har lokacin da ka samu kuɗin da za ka sayi ragonka. Ah, yanzu na gane da kyawu kenan duk wanga lokaci muna nan ga kuskure babba. To, kin gani dai kahin addini ya zo muna amfani ne da al'adu da gargajiya. To tun lokacin muna nan muna yin wasu abubuwa wanda ba mu ƙoƙari mu nemi sani don saboda bambanta wasu al'amurra. To kin gani yau inda na zamna a gida ba ni samun in fayyace wanga abu duka ke gan shi ne yake da muhimmanci kai dan yawo <laughs> na gode miki gaskiya da kika waye min kai bisa kan wanga abu ba matsala abin da zan iya yi kenan gora to madalla ke gan maraice ya fara yi zan tahiya zan barin ki to bari in raka ki Chers auditeurs, c'était le loti du jour et dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Moussa Hassan pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce que signifie euh, le mot vie en Zarma. Bonjour Moussa. Bonjour Ruki, Bonjour Bonjour Moussa. Effectivement, le mot d'aujourd'hui, c'est, disons de la semaine, c'est la vie, qui est célébrée d'ailleurs chaque 30 euh, octobre dans le monde entier. En Zarma, ko kansa yigine vide giti fundi wala bafune kalmai ziyanno kan bore ga nafanda afor kano amma a afukul gon nafanda karra iga nafanda kalmai zimo no kan oktobar hando karra yar guwa jirbi waran zukul non dunya me amera ika ima batute amaga iga jingar zama harino kan irkoy no takare kan ngate yanse bant ina da mizi hinne takare kulka kay ngon sokon yan kay te bafu ne charra za i hayya hane kara ibu ya hane ngono irkoy na fundi talfiga fundo din mo agin ga ku agin ga dunguriya agin ga kanu agin ga doru watki ne fundi sanda wodi wo no hare kambo gine bafu ne fundi mo nda fundo ni fundo kango ni se din fur kan kamara ni wo loktor an kambara igine afundo go hunkunan da sufa gamara wal afundo go loktor e kambara wala a fundogo filana kambara aseno zaro alfamra iga bon fere botiyante ay kulkanga fundi botu do hare ina dami jala hakaino fundi bon hasare do hare lakar lakar chendi ngai lakala do hare dori min waro do hare ay kudde kanga nan fundi amkanu amku bora min bafuna te matka chinagi manda merci musa hasan. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Fulfulde et Tamashek, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au numéro 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter quelques messages envoyés. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Oui, j'écoute bien le programme du Studio Kalangu. Je pense que c'est un programme très riche, euh, assez dense, qui a lui seul une stratégie de conscientisation de la masse laborieuse. Je tiens vraiment à encourager le studio Kalangou pour tout ce, que vous êtes en train de faire. Surtout euh, cette stratégie de vouloir être partout avec vos partenaires, les radios communautaires, avec vos correspondants un peu partout à travers le pays. Euh, quand tu suis le programme de studio Kalangou, tu te retrouves à travers tout le pays. J'estime que vraiment Studio Kalangu, vous êtes en train de faire beaucoup. Avec votre forum aussi, que je suis d'ailleurs, j'aime beaucoup suivre quand même votre forum, avec vos, vos plages de magazines, etc. C'est vraiment costaud, c'est du costaud. Et on sent que Studio Kalangu, vous êtes assez professionnel. Rien que avec ou de par le profil de vos invités, qui apporte énormément, en tout cas à la population nigérienne et surtout à la jeunesse nigérienne. a kanan gwamnati da wuri ne ake tumatir daga biyar zuwa takwas kanan ne in ta kai takwas ne saboda lokacin da abin nan jamus za ta karba a nan sai ta sai ta bari haka ne ake yin ta a'a alhamdulillah ko da din shirye shiryen tun da tana abubuwa wanda ya kamata a tana tambayoyi wanda ya kamata duka ana yi a'a shirye shiryen tun da kamar wani kira wanda za a yi wanda za a yi komai nasu gaskiya mai ma'ana ne ka gani babu wani abin da za ka ci a gyara amma ni da ban ga abin da nasu wanda ke da laifi wanda za a ci a gyara Allah dai bar lahi Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. national que nous allons prendre congé de vous sur cette émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Habiba Ahmed et moi-même Rukai Top Draman. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure. À la technique, nous avons Abdelkader Tchombiano et Moussa Hassan à l'édition. Excellente journée. Bye bye.